Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Halima Jimarau ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. ‘Yan Najeriya na ci gaba da bayyana rashin jin daɗinsu dangane da rashin wutar lantarkin da ke addabar ƙasar a wannan yanayi na zafi. Mun tuntuɓi wasu ‘yan kasuwa da masu masana'antu kan ta yadda matsalar wutar lantarkin ta shafa harkokinsu na yau da kullum. Mun fara ne da jin ta bakin ‘yan Najeriya kan rashin wutar lantarkin, ga kuma abin da suka bayyana mana. Sunana Ahmad Shehu daga bakin kasuwa Zaria, jihar Kaduna a Najeriya. Hakika rashin samun isasshen wutar lantarki a ƙasa ta Najeriya a gari na Zaria yana ɗan haifar da tarnakin al'amura iri iri amma kuma dai alhamdulillahi Lallai kam dai mu kam ba laifi. Wani lokacin mukan samu ma wutan ta kai awa biyar, shida, bakwai, hudu, uku, biyu. to ya danganta dai daga al'amuran da yanayin da ake ciki Allah albarkaci ƙasar mu Najeriya da jihar Kaduna da garin Zaria da ma kaza baki da a gaskiya zancen rashin wutan da muke fama da shi a ƙasar nan ba a ce komai abun yayi yawa gashi yanzu lokacin zafi ne wutan nan ma ba za mu iya ce a rana ma muna samun wuta har ya kai ko, ko awa awa biyar ba ma gashi nan ga yawan ɗaukewa daga yayi minti biyar minti goma a ɗauke minti biyar minti goma a ɗauke ba ma jin daɗin wutan nan gashi kuma kuɗi muke biya ba kyauta yake bamu wutan nan ba a cewa ƙasa irin namu Najeriya har yanzu maganan wuta ya gagara gaskiya abun bai daɗi ba. Gaskiya ta ɓangaren wutan lantarki abun da yakan ba a cewa komai sai dai Allah ya kyauta. To, abubuwan gaba ɗaya kullum ƙara downfall yake wato ƙara kullum zama a baya yake ko kuma kullum ƙara cewa ake gwara baya akan gaba maimakon a ce gwara yanzu akan baya to kuma kullum ana cewa gwara baya akan yanzu. kaga gaba ɗaya abun sai a hankali. Sunana Muhammad Ahmad daga garin Malumfashi Local Government Kaduna State. Yana cikin unguwar mangorori Kofar Kudu unguwar Liman. To domin Allah domin annabi muna cikin matsalar wutan nefa musamman munan yankin mana na Malumfashi saboda daga shigowa wannan zafi gaskiya an samu sauyi kwanakin baya dai lokacin da ana sanyi muna samun wuta har ta kwana ta wuni yadda kwana biyu ma ba a ɗauke ba to amma yanzu daga shigo wannan zafin domin Allah wani lokacin cikin zahi mutane suke kwana sai can wajen cikin dare wajen karfe ɗaya ma shi zafin ya dan fara raguwa sannan a kawo mana wutan nan sun yi buƙatar sauro lokacin da zai yi ke matsa mutane sauro cikin ɗaki waje kuma waje ma kuma sauro to in ya zama da cewa kuma akwai nefa shine mutane suke samun sauƙi su kwanta cikin ɗaki cikin ɗaki cikin hankali suna samun iska domin Allah muna cikin wannan matsalai ta rashin wuta musamman da daddare to shine ba mu san yaya abun yake menene dalilin da ya sa? kwanakin baya ake samun wuta amma yanzu kuma wuta take wahala Allah ya ba mu ciwa muryoyin waɗansu 'yan Najeriya kenan da suka bayyana mana yadda rashin wutar lantarki ke ci musu tuwa a ƙwarya. Su ma dai 'yan kasuwa ba a bar su a baya ba, mun ji ta yadda rashin wutar lantarkin ke shafar su. Sunana Zainab Sani Ahmed. To kowace irin sana'a kike yi wadda take da alaka da wutar lantarki? Eh ni ina yin sashe wata. wanda ake cewa pure water. To yanzu haka me ake ciki game da wannan matsala ta yawan ɗauke wuta ko kuma wasu masu ce rashin wuta me ake ciki wani irin ƙarin bayani zaki iya mana a kai? Wallahi gaskiya kam ana fama da rashin wuta. Da dai a can kwanakin baya muna samun wuta sosai gaskiya. Amma yanzu daga baya wallahi wutan nan kan babu. Yau da daddare wani lokaci a kawo ta awa biyu da rana haka dai ake fama saboda haka sai dizil. kuma eh. kuna buƙatar wannan wutar lantarki domin gudanar da ayyukanku. Eh muna bukata mana tunda mashin mu duka ai da wutar lantarki suke amfani. To yanzu yaya kuke yi kenan tunda ba wutar kuma dole sai an yi wannan sana'ar. Yanzu yadda janareta muke amfani da diesel. Ga diesel ma yayi tsada da muna sayan sa 400 yanzu 600 lita. Misalin kina buƙatar kamar lita nawa kahin ki iya yin abin da kike yi. Ito kin ga dai yanzu tunda zafi ya shigo ai wani lokaci ma sai mu bukaci wajen lita goma ashirin ma saboda kin san production ne idan production kuma ya danganta da yadda abubuwan suke wani lokaci za ka yi da yawa wani lokaci kuma ka yi kaɗan amma a wuni guda wani lokaci za mu iya shanye sama da lita ashirin. ko kun tuntuɓi hukumar da ke kula da raba wannan wutar lantarki kun kai kokenku da korahinku A'a gaskiya ba mu yi ba. dan idan da ma za mu yi a ƙungiyance ya kamata a yi. To amma gaskiya ba mu yi ba saboda sai muke tunanin cewa kamar ko wani fault ne ake samu kin san irin abin larura su ma ai injina ne suke amfani da su. To sai muke tunanin ko fault suka samu ko wani abu. A ƙungiyance dai ban ji an ce mana komai ba. Mu ma kuma da kanmu as individuals ba mu yi ba gaskiya. Yau wato mm. mu kaddara cewa manya ko in ce shugabannin wannan hukuma na sauraron wannan shiri wani kira zaki musu me saƙonki zuwa gare su. Zan so dai su dinga gaya mana me ake ciki mu sanya za a yi watakila su ma wani matsala suka samu kin ga mu ma sai mu san me ake ciki. Muna da sa ran cewa in an dan ɗau lokaci abubuwa za su yi daidai. Suna ƙoƙari ba mu ce ba sa ƙoƙari ba tun da yake mu abokan aikinmu ne ko ba haka ba. yawa abokan aikin mu ne ba za mu ce ba sa kokari ba suna kokari dan kwanaki ana samun wuta to yanzu kawai shi sa sai muka dauka cewa ko wani fault aka samu saboda haka muna muna dai kira da su dai dan Allah dai in fault din ne ma a sauri a gyara mana mu dai a sunana Ashabullah Suleiman daga Abuja gaskiya wannan rashin wutar lantarki ya shafi rayuwar mu musamman mu da muke sai da kayan sanyi saboda mutane da yawa suka jiyo rana sukan zo gurin mu ne su dan samu relief to amma yanzu samun wuta babu kankara ma kafin ka same ta wahala in ka samu kuma tsada da ana sayan kankara 150 100 amma yanzu kankara ta kai 300 400 waɗansu 'yan kasuwa kenan da suka bayyana mana yadda rashin wutar lantarki ke janyo musu koma baya a harkokin kasuwancinsu. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta da muhawara wato facebook.com slash aminiyatrust da kuma twittercom slash Haka kuma, kuna iya neman shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko Apple Podcast da kuma ta Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato. Idan mai saurare na biye da mu, Shirin namu na wannan lokaci ya mayar da hankali ne kan batun rashin wutar lantarkin da ya addabi Najeriya, mun kawo muku labarin yanayin da mutane ke rayuwa a cikin wannan hali. Yanzu kuma lokaci ne da za ku gyara zama domin jin yadda aka yi wutar lantarki ta zamo a bar marmari a Najeriya, duk da cewa 'yan ƙasar sun ta'allaka wani yanki na rayuwarsu a doron wutar lantarkin. Um, sunana Ibrahim Sani Shawai, uh, shugaban sashen hulɗa da kuma yaɗa labarai na kamfanin da ke kula da rarraba hasken wutar lantarki a jihohin Kano, Katsina da kuma Jigawa. Malam Ibrahim me ake ciki ne game da ƙorahe-ƙorahen da muke ta ji mutane na cewa akwai yawan ɗauke wuta wani lokacin a ce ma ba wutar me ake ciki? Wato halin da ake ciki yanzu a uh, Halima shine ana samun ƙarancin wato hasken wutar lantarki da ake rarrabawa ga al'umma musamman ma ba wai kawai a jihohin Kano Katsina da Jigawa ba a'a a cikin ƙasa baki ɗaya. Hmm. Hakan kuma na da nasaba ne sakamakon wato rashin kawo ko tunkuɗo wutar daga inda ake samar da ita. Da yawa suna alaƙanta wannan matsala ga cewa a'a kamfanoni ne da suke rarraba hasken wutar lantarkin ko kuma kamfanin da yake dakon hasken wutar lantarkin. To duka ba haka bane ne a'a kamfaninnikan da suke samar da hasken wutar lantarkin wato waɗanda ake kira da suna jenkos su ne ba sa iya samar da hasken wutar lantarkin da kamfanin TCN zai dakwanta zuwa kamfaninnikan da suke rarraba ta wato Discos waɗanda suke a faɗin a wannan ƙasa tamu baki ɗaya. Mm. Kuma hakan yana da nasaba ne da cewa a ta bakin su kamfaninnikan da suke samar da hasken wutar lantarkin cewa sun samu matsala ne sakamakon rashin a iskar gas da ba ta isassu wajen gudanar da wannan aiki nasu. Na biyu kuma sun ba da bayanin cewa suna da matsala ga wasu daga cikin injinansu da suke gudanar da wannan aiki. Na uku kuma akwai wato a wasu gyararraki da suke gabatarwa ga injinan da suke amfani da su wajen haƙo waɗannan samar da hasken wutar lantarkin da waɗanda aka tsara da kuma waɗanda ba a tsara ba waɗanda suke faruwa kai tsaye waɗannan dalilai guda uku na daga cikin dalilan da ya haifar da halin da ake ciki yanzu haka dangane da hasken wutar lantarki a faɗin wannan ƙasa tamu Najeriya. Yawwa, to akwai wani ƙoƙari da ake yi daga wancan ɓangaren domin ganin an shawo kan wannan matsala ko kuma dai haka za a yi ta tahiya. A'a ga bayanin da ya iso mana daga waɗannan kamfaninnika da suke samar da hasken wutar lantarki wato Jenkos aƙalla kin san waɗannan kamfaninnika sun kai guda goma sha hudu. To ya zuwa yanzu suna nan suna iya bakin ƙoƙarinsu wajen ganin cewa sun dawo da aiki yadda ya kamata ko kusan ma abin da ya fi na baya domin su ci gaba da samar da wannan hasken wutar lantarki su kuma kamfanin kamfaninnikan da suke dakwanta wato TCN transmission company of nigeria a turance su ci gaba da tun kudota zuwa kamfaninnukan da suke rarraba hasken wutar lantarki wato distribution companies mm. wanda ketco ke ɗaya daga cikinsu wanda yake lura da wato wannan aiki na rarraba hasken wutar lantarki a jihohin Kano, Katsina da kuma Jigawa. Mutane na cewa sun lura a lokacin damana da kuma lokacin sanyi an yi samun wuta, amma da zara an hara an shiga yanayin zahi sai a yi ta fama da ɗauke-ɗauken wuta da kuma rashin wutar ma baki ɗaya. Me dalilin wannan? Wannan Halima ba daidai ba ne ba kuma haka yake ba. Kin san kowa dole ba za ka hana shi faɗin albarkacin bakinsa ba, amma ana yin abu ne bisa ilimi da kuma alƙaluma da kuma bayanan da suke a ƙasa. Wannan na gaya miki dalilin da yasa aka samu wannan matsala ga su guda uku ne. kuma ya zuwa yanzu waɗannan kamfaninnika suna ta ƙoƙari iya ƙoƙarinsu wajen shawo kan waɗannan matsaloli domin a ci gaba da tun kuɗo da samar da wannan hasken wutar lantarki wanda zai ishi ko kuma ya wadatu 'yan Najeriya kamar yadda aka saba a baya. Kuma karki mance a baya alkaluma masana sun ba da ba'asin cewa ana buƙatar megawatt aƙalla dubu talatin ne zuwa dubu ashirin da biyar waɗanda zai wadatar da wannan ƙasa tamu Najeriya. Amma ya zuwa yanzu waɗannan kamfaninnika suna iya samar da aƙalla a megawatt dubu biyar ne zuwa abin da ya kai dubu hudu da ɗari biyar. To kin ga kuwa duk lokacin da aka ce ga aka duba waɗannan alƙalma za ki ga cewa lallai akwai tafiya mai nisa a gabanmu. Amma kuma tafiya sannu a hankali insha Allah wata rana za a kai ga gurin da ake so a je. Ibrahim Sani Shawai kenan, jami'i a kamfanin rarraba wutar lantarki ta Kerko reshen jihar Kano a hirarsa da Halima jimra'u Tuma masu sauraro iya abin da ya sawaka kenan a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci, sai mun sake haduwa a wani sabon shirin da izinin Allah. Kada ku manta, za ku iya sauraron shirin a shafinmu na intanet, aminiya da dailytrust.com. ko a shafukanmu na sada zumunta da muhawara wato facebookcom trust Ana kuma iya samun shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko Apple Podcast da kuma ta Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabu, da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau. a madadin abokiyar aiki na Halima Jimrau, ni Muhammad Awal Suleiman ke cewa ku huta lafiya.